بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله wannan addu'o'i ne waɗanda suke gagararru duk lokacin da bawa zai fita gida kai ne matarka ce ɗanka ne zai fita daga cikin gida in dai mutum na fita daga kofar gida sai ce bismillah amantu billah i'tisamtu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah annabi ce ka kiyaye Allah ya tsare ka har ka dawo ko kuma mutum ya fita da ɗayar bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah in dai ka faɗi haka zaka fita lafiya zaka dawo lafiya wasu kuma irin bayanai na magabata sukan ce mutum zai iya fita da ya ce la ilaha illallah to ba za ka faɗi muhammadu rasulullah ba sai sadda ka dawo gida insha Allah in dai ka fita da wannan niyya to insha Allah Allah zai dawo da kai domin ka ce muhammadu rasulullah fata ta alheri ga yan uwa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu da sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam